Littafin Karin Magana Sura ɗaya Gabatarwa, manufa da kuma kan magana Karin maganar Solomon ɗan Dauda, sarkin Isra'ila Ga karin magana da za su taimake ka don samun hikima da horo, don ganewa kalmomi masu zurfi, don neman rayuwa ta horo da kuma ta hankali, kana yin abin da yake daidai. mai adalci da kuma wanda ya dace, don sa marar azanci ya yi hankali, ya sa matasa su sani, su kuma iya rarrabewa, bari masu hikima su saurara, su kuma ƙara ga saninsu, bari masu tunani kuma su sami jagora, don su fahimci karin magana da kuma misalai, kalmomi da kuma kacici kacici masu hikima Tsoron Ubangiji shi ne masomin ilimi, amma wawaye sun rene hikima da horo, gargaɗi don a rungumi hikima, jan kunne game da jaraba. Ɗana, ka saurari umarnin mahaifinka, kada kuma ka ƙyale koyarwar mahaifiyarka, za su zama kayan ado don su inganta ka. da kuma sarƙa wuya, don su yi wa wuyanka ado. Ɗana, in masu zunubi sun jarabce ka, kada ka yarda, in suka ce, Zo mu tafi, mu yi kwanton ɓauna, mu nemi wani mu kashe, mu fāɗa wa marasa laifi, mu haɗiye su da rai gaba ɗaya kamar kabari, kamar waɗanda suke gangarawa zuwa rami. za mu sami dukiya masu daraja iri iri, mu kuma cika gidajenmu da ganima, ka haɗa kai da mu, za mu kuwa raba abin da muka sato, ɗana, kada ka tafi tare da su, kada ka taka ƙafarka a hanyarsu, gama ƙafafunsu kan yi sauri ga yin zunubi, suna saurin yin kisan kai. ba shi da amfani a kafa tarko. a idanun dukkan tsuntsaye, waɗannan irin mutane kansu suke kafa wa tarko, ba sa kama komai sai rayukansu, dukan waɗanda suke neman ribar da ba a samu a hanya mai kyau, ƙarshen wannan yakan ɗauke rayukansu, jan kunne game da ƙin hikima Hikima tana kira da ƙarfi a kan titi. tana ɗaga muryarta a dandalin taron jama'a, tana kira da ƙarfi a kan tituna masu surutu, tana yin jawabinta a hanyoyin shiga gari, Har yaushe ku da kuke marasa azanci za ku ci gaba a hanyoyinku marasa azanci? Har yaushe ku masu ba'a za ku yi ta murna cikin ba'arku, wawaye kuma ku ƙi ilimi? Da a ce kun saurari tsawatawata, da na faɗa muku dukan abin da yake zuciyata, in kuma sanar da ku tunanina, amma da yake kun ƙi ni sa'ad da na yi kira, ba kuma wanda ya saurara sa'ad da na miƙa hannuna, da yake kun ƙi dukan shawarata, ba ku kuma yarda da tsawatawata ba, zan yi muku dariya sa'ad da masifa ta same ku, zan yi muku ba'a sa'ad da bala'i ya same ku, sa'ad da bala'i ya sha kanku kamar hadari, sa'ad da masifa ta share ku kamar guguwa, sa'ad da damuwa da wahala suka mamaye ku, sa'an nan za su kira gare ni, amma ba zan amsa ba, za su neme ni, amma ba za su same ni ba, da yake sun ƙi sani ba su kuwa zaɓi tsoron Ubangiji ba, da yake ba su karɓi shawarata ba, suka kuwa yi kunnen ƙashi ga tsawatawata, za su sami sakayyar abubuwan da suka yi, su kuma ƙoshi da sakayyar makircinsu, gama rashin hankalin marasa azanci zai kashe su, rashin kulawar wawaye kuma zai hallaka su, amma duk wanda ya saurare ni zai zauna lafiya, ya kuma kasance da rai kwance ba tare da tsoron lahani ba.